Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a goma sha biyar ga watan Janairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Guguwar siyasa ta kada a kasar jamhuriyar Nijar, jam'iyyun siyasa da magoya bayansu sun ɗauki harami tutocin siyasa kala-kala na kadawa a faɗin kasar jamhuriyar Nijar. Duka wannan a cikin shirye-shiryen babban zaben da za a yi a kasar a ranar 21 ga watan Fabrairu. kuma yanzu haka jam'iyyun hamayya da 'yan takararsu da ma sauran 'yan ƙasar ta Nijar da suka fahimci yadda ya kamata a tahiyar da demokradiyya sun zuba ido suna jira su ga matakin da hukumar kula da harkokin sadarwa ta ƙasar wato CSC da kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni za su yi akan yaƙin neman zaɓen da shugaba Muhammadu Isu ya fara yi a kahohin yaɗa labaran gwamnati tun ba a ƙaddamar da yaƙin neman zaɓe ba. wanda masana da dama masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin hakan ya saba ma demokradiyya kuma ya karya ka'idojin tsarin mulkin demokradiyya mu dai faɗi ne namu alhali kuwa sai ma ranar 30 ga watan nan na janairu za a ƙaddamar da yakin neman zaɓe malam aminu mai dawa na tafi da karin magana kuma yanzu haka muna tare da wasu matasa biyu ɗaya daga najeriya malam salisu hassan mai kamfanin duniyar kwamfuta ɗaya kuma daga Nijar. Ali Dodo shugaban hukumar saka idanu a kan zaɓe a ɓangaren ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar Nijar. Za mu tattauna da su kai tsaye domin su zaburar da matasan ƙasar Nijar su ƙara jaddada musu muhimmancin yin amfani da kafofin musanyen ra'ayi da sada zumunta na zamani a lokacin zaɓe su tabbatar an yi zaɓe mai tsafta na gaskiya da adalci. Ku biyo mu kuma ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Jamila kin san karin maganar mu na yau. Kin san karin maganar mu. <laughs> Faɗi mu jita. Idan zamani ya ƙi man shanu sai ka toya shi ma ba ƙanshi. Idan zamani ya ƙi man shanu sai ka toya shi ma ba ƙanshi. Ko ta yaya kawai ai amfani da shi. Karin maganar mu <laughs> kenan ne kuma ga Malam Aminu mai dawa da bayani. Karin magana. idan zamani ya ƙi man shanu sai ka toya shi ma ba ƙanshi. Ma'anar wannan karin magana shine kamar yanzu zamani ya canza duniya ta ci gaba za ki ga social media ga facebook ga whatsapp ga twitter duk waɗannan hanyoyi ne na sadar da abubuwa a sauƙaƙe saɓanin da da za a dinga yi a yin za a zo a sadar da kai ko za a turo maka wani saƙo ko wani abu sai a yi kwanaki kafin ya zo hannunka to amma yanzu kin ga manoma suna samun hanyoyin samun takin su direct kai tsaye kamar 'yan siyasa yanzu suna samun damar sada kafafen yada labarai da sadar da al'umma da sakokunansu da abubuwan da suka yi wanda da kai yana cikin tukunya baka san me aka yi ba sai an yi abu da shekara ɗaya sai ka ji wani wanda ya san kana da nasaba sai ya zo ya baka labari amma yanzu babu abin da yake a ɓoye komai a fili yake yanzu misali mu duba a baya zaɓe da ake yi kato bayan kato hajiya bayan hajiya da ake ake linke kan talaka kaci baka ci ba kaci yanzu babu wannan ga social media ana yin zaɓe ƙuri'a shida ce ko goma ce yanzu yanzu za ka gani a duniya ga wa'anda ma suka saka za ka gani kaga wannan an samu ci gaba an samu sauki an samu wayewa kuma zalunci ya razu a gurin talaka kuma yanzu idan ka zo ana zaman majalisa baka ma je ba baka san me ake ba idan dai da wayan nan ka yi data ka saka kana buga social media kana dubawa ko whatsapp ko facebook da sauransu waɗanda a whatsapp masu ƙaunar ka za su sada ka da shi amma a wajen za ka ga a facebook facebook ga shi nan za a watsa ga abin da duniya take ci ga abin da sanar suka ce ga abin da wakilin kaza yake ce saboda haka waɗannan abubuwa hanyoyi ne da suka zo na zamani suka mulke na da wanda da can sai a zo a linke ka baka san me ake ba a aiko da sako kaga hanyar ta yi tsawo sako ya dade bai zo ba kuma ya zo maka a gurgunce kuma ba ma'ana amma yanzu babu yanda za a yi mutum ya yi zaɓe ko mutum yana noma ko mutum yana harkokin safararsa ta yau da kullum duk abin da aka yi hatta bankuna yanzu da idan za ka yi abu za ka ga alert ka san an taba ma da ku sai a je a saci kuɗin ka cek ɗinka za a ɗauka a rubuta hannu a yi signature ka a je a fidda kuɗi sai ka zo an baka balance kaga kaza ne babu ba ka da wayar da za a sadar da kai yanzu kwamitin mutum yana daukan maka naira goma sai ka gani kil wani ya dauki naira goma karfe kaza da lokaci kaza ga kaza ga kaza kaza in baka yadda ba sai ka bi sahu kaga an samu ci gaba kuma wannan shine yazo daidai da zamani sabanin na da shi sa muke amfani da wannan karin magana in zamani yake man shanu sai a toya suka ji shi ba kanshi kuma man shanu duk wanda yake ko bai taba zama a arewa ba ya san darajar man shanu da an toya shi zai ji alamun kanshi zai ji wani abu hankalinsa ya tashi da zuciyarsa ce in ba wuce ne miyan zama zai ringa zagaya ba zai samu nutsuwa ba ya sun yi arba da tuwo miya kuka karin magana kin ji abin da mai dawa mm. wai man shanu idan ya fara kamshi mm. in ba haushe ya ji sai bakin shi ya cika da yawu <laughs> sai sun yi arba da tuwo miya kuka kamar ma da ni yake saboda abinda ma ya zo miki kenan kina neman tuwo miyar kuka <laughs> nan gaba kaɗan za mu fara tattaunawa da baƙinmu salisu hassan mai kamfanin duniyar kwamfuta daga najeriya da kuma aladodo dodo shugaban hukumar saka ido kan zaben nijar daga ɓangaren ƙungiyar kwadagon ƙasar Za mu tattauna da su akan muhimmancin yin amfani da kafofin musanyar ra'ayi da sada zumunta a lokacin zaɓe. Amma tun da ƙarshen mako ne, mun ah, ku kuɗin shakata kaɗan da wannan. masu saurare da jamila hmm. kamar da muka ce yanzu haka muna tare da wasu matasa biyu salisu hassan mai duniyar kwamfuta da kuma ali dodo shi ma wato shi kuma daga kasar na kasar jamhuriyar wa Salisu ne daga Najeriya a shi yau Ali Dodo shine shugaban hukumar saka idanu a kan zaben kasar jamhuriyar Nijar daga bangaren kungiyar kwadago salamu alaikum wa alaikum assalam to ina wunin ku kuna lahiya Yawwa. Yawwa. To Malam Salisu bari mu fara da kai tunda ku kun taka rawar gani a zaben da ya gabata a Najeriya kuma an ga yadda matasa kuka hito kuka yi hoɓɓasa kuka yi amfani da waɗannan kawohin sada zumunta da musanyar ra'ayi. Kamar wani ƙarin bayani za ka yi mana akan mahimmancin waɗannan hanyoyi na sadarwa? ina jin kamar layin shi hello malam salisu kana jin mu to alido alido da kai kana nan eh ina nan to to ka hi mulalibo malam salisu kamar ko a jamhuriyar Nijar kaka amfani da waɗannan kahohin sadarwa da musanyar ra'ayi suke musamman tsakanin matasa To ina jin dai sai ku bani eh, ba ni ta minti hajji halima tukuna dai kan in fara wannan zancen son nake in jinjina muku bisa kan abin jihadin da kuka yi jiya To. Eh, <laughs> zancen da kuka yi a yau da gobe abu ne wanda sai in ce jihadi ne kuka yi ku ɗauki wannan akan haka. Allah ya saka muku da alheri. Amin, amma ai mu mu manta akan me muka yi jiya, akan me ma muka yi ne? Eh to akan mata masu unhani da magani saboda. Har da maza ma masu eh, shaye-shaye. wani da na sashe saurari abu ya ce min wallahi sai da ya rishin lahiya ya ce tun da abu ne wanda ya ce bai taba jin gaskiya ba kamar haka to muna godiya kuwa eh sosai sosai in ma ana iya maimaita abu ne wanda yana da mahimmanci sosai ya ji halima to jamila kina ji ko eh. na ji to ina jinjina miki jamila sani yawa to mala ali dodo muna sauraron yawa eh, to mun bisa kan mm. zancen da muke akan shi yau mm-hmm. harkar internet. Mhm. Zan ce nan kasa mu Nijar da eh, muna a baya kwarai. Kwarai a kwarai ba eh, ban san wadda a baya mu ba bisa kan wannan abun. Mhm. Tun da nan abu ne wanda na farko dai akwai tsada kwarai. Mm. Bisa kan aiki da internet. Sai yawancin mutane sai aiki bisa salula. Kuma mm. salula ka fara aikin sai ka ji wani ya kire ka. Abin aikin da ka fara kenan sai ya ɓace. ka komo kuma mm. shi ne na farkon mm. na biyu in aka ɗauka sai ke iske ma'aikata ma'aikata a ko wannan abun to ma'aikata ko in ka zo don ka aiki ne ba don ka naka bukata ka ba ta kanka mm. aiki aka baka kenan tilas ila tilas kai kai aiki wanda ya kawo ka a ce dai cikin gidaje a samu intanet sai dai wanda ma'aikatar su tana da kwari kwarai a jamhuriyar Nijar an kafa mai intanet a gida. a samu mai intanet gida haka ba mutane ba su da yawa mm. ba su da yawa eh, a nan birnin ya mai ma mutane ba su da yawa balantana aka ce a koma jahohi kuma da aka sabka a ce kauye wannan abun ba shi da yawa a jamhuriyar Nijar mm. tsakani da Allah. Eh, minti ɗaya eh, minti ɗaya minti ɗaya Ali Dodo ina za minti ɗaya. Jamila kin gane wannan bayani da yi. Na gane kamar kin ga anan gidan kowa akwai. Mm. Gidan kowa akwai intanet. Sai dai wanda baya so. Gaskiya. Amma can wai sai dai kamar in kina wurin aiki shi ma in kina wani matsayi mm. shine sai a sa miki a gida nan ki aiki amma kin san su ma mm. nan din ba lokaci ɗaya ya zamo gidan kowa da akwai ba kuma ma har yanzu ba kowa ne zai iya saboda sai an biya ana dai kokari saboda gwamnati ta shigo ciki ana kokarin mm. cewa kowa ya samu saboda mahimmancin mm. yanda abin ya kasance amma gaskiya ne wannan mm, yawa to mala ali dodo sai ka karasa bayaninka mun samo salisu shi ma sai ya magana mu ji so eh, inda matsalar take inda muka gano matsalar inda take tushenta kamar gwamnati ne bai sa hannu ba cikin wannan abun barin mu aka yi kaman cikin hannun kamfanoni masu masu aikin waya sun kai kaman guda uku ko guda uku haka ba na gwamnati ne ba to su ne suka yi karhi kenan su masu neman kuɗi ne sai shiga kamar aka ɗauka adadi a wanda ake ce ma eh, baby sai a wanda aka aika kamar a ɗauki kamar misali eh, kamar an zubo ruwa ne haka eh, kamar saurin saurin da intanet ɗin ke tahiya eh abun da ya kamata a tura ma mutum ɗari sai ki ga an raba ma mutum ɗari biyu da hamsin mm. wai masu kokarin kenan suna raba ma mutum ɗari biyu da hamsin da aka yi nazari da muka yi bincike wa abun da ya kamata a raba ma mutum ɗari da a raba ma mutum ɗari biyu da hamsin mu ba mu da kamfani wanda ke iya zuwa ya tilastar da su mu ga a gane tsakani da Allah menene suke ciki mm. sai mutane su ta koke koken abun yayi yawa kwarai wani ya ji a yi dan magana kuma shi kenan zance ya wuce kenan mm. mutane ba su da ƙarfin. tun da gwamnati bai sa bakin shi ba cikin zancen duk abu wanda gwamnati bai sa baki ba kin ga abun bai karfi sosai hmm. inda gwamnati ya sa baki sai abun shi karfi abin da muka yi son so ba ta aka yi ba a ba mutane shi banza a'a da in mutane sun biya alhali abin da suka biya wannan abun a ba su shi in na mutum ɗari ne a ba mutum ɗari in na hmm. mutum ɗari biyu ne a ba mutum ɗari biyu to alhali nan babban matsalar nan ne ta taso. Yau, Ali Dodo a hmm. cikin irin binciken da kuka yi tun da muna akwai wani bincike da aka yi a na ƙarshe shine a shekarar dubu 2012 mm. wanda ya nuna cewa kasar mm. jamhuriyar Nijar duka-duka masu mm-hmm. amfani da intanet mm-hmm. ko kashi ɗaya cikin ɗari ba su kai ba. Ɗigo takwas ah, cikin ɗari, ɗigo takwas cikin ɗari. To, me za ka ce game da wannan? yana yana zama haka na hajji halima tun da da kika fara da muka fara zantar mata ne a samu wayanda dai suke ba mu ce da wuya bisa wannan fanni kenan wannan binciken zai zama gaskiya zai zama gaskiya sai tunda ba a zantan ma sam sai wayanda suka kai lakol su dai ke zantan su ma kaɗan ne mm. yawancin mutane ga an kawo salula akwai abubuwa da kamar su skype haka mm. skype da wuya a samu skype masu aiki a nan ƙasar niger in kan ka taba sai a ce a ah, sai an sa karta da kredi karta da kredi wannan mu ba unhani muke da su ba a mm. sa lambar karta da kiredi ba unhani muke da su ba kin akwai abubuwa da dama wanda ko sun zo cikin salula ba sa aiki a nan Niger kenan abu ne wanda ya sa sai sai sa mu koma baya sosai sai dai wanda ya goni takadan ya karambanin shi ya samu ya gane wanda ya gane shi ko a abokin shi haka ne yake babu wurin da su kamfanonin ma ba su waye ma mutane ke tunda ni na sha zuwa wajen sun ce musu in kuna waye waye ma mutane ke ku gwada musu yanda abun yake aiki sai sai a samu mutane da dama masu wanda wayanda za su umarni da shi su za su mm. cin gaba tunda su za su samun kuɗin amma har yanzu hankalin su bai kawo ba su ce ya kamata su su koya ma mutane da dama yanda abubuwan nan suke aiki saboda su su su talla eh, su talla mm. tunda abu ne wanda yau duk wanda baya ciki an bar shi a baya mm. wanda ya zancen da warin nan da karin maganan nan na yarda yawa yawa yawa yawa yawa yawa mala ali dodo kan ka ci gaba eh. da wannan bayani bari mu tuntubi salisu hassan mu malam salisu ka dawo ko Allah ya yi. Yawwa, <laughs> yawwa to tambayar da na yi ɗazi dai na ce tunda a Najeriya an yi zaɓe kuma an ga irin rawar da matasa suka taka ta wato a wannan yin amfani da waɗannan kahohin sadarwa na zamani. Wani ƙarin bayani za ka yi ah. kuma mahimmancin muna so ka nuna wa matasan jamhuriyar Nijar mahimmancin yin amfani da waɗannan kahohin sadarwa duk da dai matsalolin da Ali Dodo ya bayyana yanzu. Eh, akwai matsaloli su amma in kika duba Nigeria kawai ma waɗanda suke a yi intanet a Nigeria za shiga ga kusan mutane biyan ashirin da gurin ɗari bakwai ke ke a intanet Nigeria kuma za su ba ki gani manyan ah, um, da su kamfani a 2015 da ya wuna kashi hamsin da shi yasa nake ganin gaskiya ta taimaka su muna da yawa dan a facebook kadai a november karin da wuce kusan mutane biyan shi biyar ne a najeriya internet kuma suke amfani da social media kawai cikin miliyan sha biyar samari sun taka da musamman yan kadin da ya kafafen social na wayar dan uwansu samari na abu da ya kamata kuma kamar ko za ka dan malasa su ko za ka dan matsa ka dan saboda layin eh, wayan eh, na layin wallahi gashi duk da matsalolin Niger da radau ake jin alido amma kuma ga Najeriya kuma kuna ta gagar gagar gagar gagar ba a ji <laughs> network ɗin ta haka malam salisu ko za ka ɗan matsa ne kana ina dan yi magana yanzu mu saboda sai cijewa take eh watakila kana wani wurin da babu isa mm. isa eh eh to ci gaba mu ji na ina magana sun fahimci cewa zan kai kan da sanarwar duka suke amfani da samari sun da ita ma tarayya ita ma ta samari ta wani bangaren gaskiya social media musamman ma kamar yadda na fada shi facebook din mm. hello muna jin ka muna kokari amma baka hitowa sosai ba ma jin ka da kyau wallahi layin alido da kana nan Eh ina nan sosai. Ina jin in yana cikin ɗaki ya huto kuma Yau a waje kake ko a cikin ɗaki? Ni a waje nake. Eh to ka eh, a waje yake amma kamar inda kake babu isasshen Kai ya motsa kai ya motsa selula. Ya tsaya wuri guda. Eh yau wato ci gaba da bayani mu ji. Hello? Hello? Malam Salisu to ga dukan alamu layin ya ma tsinke. Yawwa ah. to ci gaba da bayani ci gaba mu ji kamar ka fara. Na ce to su sama da kusantuwar dai bayan da aka nuna cikin dubu ɗari biyu da talatin da suke kan internet suke mm. kan facebook da mm. mutum dubu ɗari biyu da talatin da mutum dubu ɗari biyu da talatin da makin za su iya samun canji za su iya wayar da mutane sai. Hello? To ga duka alamu layin ya tsinki. Alido da kai ka ji abin da na ji da ya ce kamar akwai mutane 'yan Najeriya miliyan goma sha biyar mm. da ke amfani da Facebook. Mm. A jamhuriyar mm. Nijar a cewar wannan bincike ko mutum dubu goma sha biyu aka ce ko mutum dubu nawa ne ha ina mamaki. Eh, a shekarar dubu biyu eh, a shekarar dubu biyu da goma sha biyu. Mhm. Amma kin san wani abu duk da cewa da akwai masu amfani da intanet da dama a Najeriya, kawai suna mafi yawancinsu suna amfani da shi ne wajen karantawa da samun labarai, amma ba wai suna ba mm. da tasu gudunmawa ba. Da haka koda yanzu a ce dubu miliyan suna kan Facebook kamar mm. yadda ya yi bayani. Mm. a Nijar kuma dubu goma suna kan Facebook za su iya taka rawa sosai dukkansu ba wai adadin su bane ba da suke kai shine amfanin su me mm. suke yi idan suna kai mm. ya wato dama tambayar da nake so in yi Ali Dodo a gaba tun daga zaɓe na zuwa kasar jamhuriyar Nijar kamar kuna da wani shiri kamar matasan ƙasar Nijar kuna da wani shirin haɓaka yadda kuke amfani da waɗannan kahohi eh kungiyar tamu ma ta ta leƙen zaɓen ma abin da ake ciki abin da muke so kokowar da muke yanzu ita ce kamar a ce duk ɗan ƙasa duk wanda dai isa zaɓe in rubuta in rubuta sunan shi a hudda site eh, web na na kungiya wadda ke kula da harkokin zaɓe Hmm. Alo? Eh muna jin ka muna jin ka eh, ci gaba da bayani. Ace duk wanda duk wanda aka rubuta in ya buga in ya buga sunan shi ya san inda ya san eh akwai sunan shi kuma ga runwar zabe inda yake. Ba a ce an san mutanen a cikin runwar zabe a'a ni ina runwar zabe ta komin ta uku ruwa ta goma sha biyar ga inda take in na rubuta sunana ya kamata a ce na san ko ina ne niki. Eh muna son a yi wannan kokarin dan Allah kuma abu ne wanda yana yiwa. Mm. ya he a ce an rubuta mutane suna ta yawo cikin gari a ce eh wani na ga sunanka a wuri ka ina ne eh na mance amma na to saboda shi muke son yau a ce a dubu biyu da goma sha shida a ce kowane dan Nijar duk wanda ya rubuta duk wanda ke karatun a ce in ya rubuta sunan shi bisa city web na kungiya mai kula da harkar zabe wanda ake ce ma seni mm. mutum ya ga sunan shi kuma ya san rufar zaɓe wanda zai yi zabe ya san lambai haka ce haka ne muke son Eh, eh, wannan kukuwa muna son a yi ta da abin da farko mm. tunda yana yana eh, taimaka ma mutane sosai kuma abu ne wanda sai kanu mutane shi waye mm. saboda na a na a ce mm. salisu yana nan abinda na lura da shi yawanci matasan najeriya suna amfani da hausa rubutun da suke yi eh, a irin eh. wannan kahohin sada zumunta da musa mm. da hausa suke amma yawanci matasanmu na jamhuriyar Nijar shi suke yi. Mm. Ko kuma kai tun da kana Facebook kana ganin waɗanda ke rubutu da Hausa daga cikin 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar. eh nan zantan facebook na so dan ta in yi abu a kan shi tunda an maido shi na ji daɗi mm. eh facebook sai mutane da yawa in sun bayan sun buɗa sai su ina ina da mutane da yawa sai su ce wani na na na rubuta na rubuta suna na facebook me me ake yi an yi tsammanin kamar in ka rubuta in ka rubuta in ka rubuta sunanka wani ne zai tabo ka ya ce ma kaza eh na ganka kai su ba su gane ba me ake nuni Mm. matsala ce bukami ya kamata alidodo alidodo alidodo ina zuwa to kai kai ka gane abin da ake nihi da facebook eh ni a anawa nawa gani wuri ne hili ne na na waye kai ni in san kamar in ji wani labari in rubuta in ce haka ne ko kaza na san mutanen da muke abuta da su ko ko wuri wanda in aka rubuta ana iya samun labari ina iya tambaya ko ko ni yana da wani nazari wanda nake son in yi in in bayyana ra'ayina bisa wani abu sai in rubuta abu na duk wanda suke karanta in suna ra'ayina su ce eh haka yayi ko ku ce a'a nan kai kuskure ga abin da kamata yi wuri ne nake tsammani na waye kai na jama'a ba na bace bace ko ku a ce a naga wata yarinya naga hoton ta yana da kyawo kina lahiya lahiya lau to lahiya lahiya lau nan sai a gaji hmm. abu ne wanda a tattauna ne bisan shi yahi yahi muhimmanci eh kuma ina ga ina ga abun ya mahi haka Eh, ya ma yi haka yanzu saboda kamar misali talakawa za su iya su tsara kansu a kungiyance mm-hmm. su mm-hmm. rika bibiyar kamar mm-hmm. gwamnatocinsu ko gwamnatin jiha kamar da muka yi shiri shekaran jiya su rika bibiyar yadda ake sarrafa kuɗaɗensu. Sosai. Kamar mm-hmm. nan muna buƙatar hanya an mana ba a yi ba ku ɗauko hoton ku zo ku sa mm-hmm. ga ɗan majalisar mu ya zo ya yi takara akan alkawari kaza zai mana famfo zai mana ko da yake har yanzu mu ne a su Niger su Najeriya mu ne ko muke takara akan hanya da. Mm. A ce shugaban kasa yana da shi ma akwai kwantanin shi na Facebook. wanda ni nike ni dan kasa tun da a sunanmu yake ina iya rubuta mai in ce yau ga abin kudin na kilan nama ya yi tsada da jika biyu muke sayan shi yanzu yau ya kai jika uku dan Allah a taimaka mana in rubuta mai yana jin labari mm. shi ma sai ya karanta ya kamata a ce shi da kanshi shugaban kasa akwai inda yan kasa suke rubuta su tattauna da shi yanzu babu eh. yanzu haka babu shugaban kasa Nijar ba ya amfani da Facebook shugaba Goodluck Jonathan yana Twitter yana Facebook shugaba Muhammadu Buhari ma ko yana amfani da shi ba amfani da shi ba kowane kowa ya san ba da eh haka ne akwai shi ba Mm, kwarai da eh, gaske. Eh, tunda abin da sabanin da ake samu sosai sai aka kin san kamar aka ce wuka ce ya aka saka mai yaro ba kwatanta mai ba da umfanin da yuka ake yi sai yanke kanshi. Kwarai da gaske. matsalar da ake samu kenan ya ka dauki whatsapp mm. eh, yara in kamar suna da suna da zanga-zanga su kamar yan lakwal haka mm. sai su kira abokan su ce gobe a gamu wuri kaza a yi kaza kaza gwamnati shi ko saboda wannan mu sai ya yanke waya internet babu internet a kasan yasan ya san yan lakwal suna da rikicin su to kin ga ba a nuna musu ba a ce akwai wuri inda ya kamata a tattauna in suna da matsaloli ko ko suna da ra'ayinsu ga inda suke rubuta a ba su inci su rubuta mutane manya su tattauna da su ga eh, yawa ali dodo lokaci lokaci lokaci ya fara daga mana hannu amma a cikin sakan goma ko sha biyar zaka iya ka yi ma matasan jamhuriyar Nijar wani kira ka ƙara jaddada musu mahimmancin waɗannan kahohi musamman a lokacin zaɓe. eh to a lokacin zaɓe abinda muke so ana iya kamfe sosai a kamar a yi group group waɗanda mutane suke tattamana da su kamar masu takarar ma ko jam'iyyun siyasa ma suna iya group wannan wanda mutane suke eh, su yi tambayoyi ko ko a tsara mutane dai a waye musu kai a gane da kowa ya gane da wannan abun abun unhani ne ba a saka mu mutane ba sai wanga wani ya koya ma wani wani a'a abu ne wanda muke so dan Allah dan annabi a yana da muhimmanci kenan a gwada mu mutane unhwani shi ya yi a bar mutane da su koya ma kansu gaskiya wa ya ka ya ka suka gane da abu ne mai unhwani sai ga duk wayannan abubuwan da ba a son nan ba su ba su samun damar yin yawa mun gode yawa mun gode sosai mala ali dodo lokaci ya kare kwata kwata baki daya ma saurare sai ranar litinin da izinin Allah ku huta lahiya a madadin kowa da kowa Halima Jumro ke sallama da ku This program has come to you from the Voice of America, Washington.